Jingina kuma? Eh, kun san sauran bankuna suna karɓar jingina ne don kare kansu daga damfarar masu karɓar bashi. Don haka suke karɓar jinginar wani abu mai daraja, kamar fili ko ni gida wanda ko da mutum ya kasa biyan bashin za a sayar da kadar a mai da kuɗin. wannan batun jingina shine ke sanya mutane da dama suke samun matsaloli da shan wahala kafin karɓar bashi a hanjin sauran bankuna yadda kuna nufi a nan microfinance ba ku an san jingina a'a a'a mu ba ruwanmu da karɓar jingina fili ko wani babban feki ba sai ka zama wani hamshakin mai arziki ba shi yasa aka ce masa microfinance wato ɗan ƙaramin bashi da rance da ake bayarwa na wani abu ba wani abu mai yawa ba a maimakon jingina mu yarda da aminci shine abin da muke dogaro da shi sai mun yarda da kai da irin kasuwancin da za ka yi ya ka gani mm.